para ouvirmos um Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan da lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau litini 13 ga watan Nuwamba. a babin rahotanni za a ji sakamakon zaben gwamnan jihar bayelsa ta kudu maso kudancin najeriya That Boye of PDP, having satisfied the requirement of the loan, is hereby declared the winner and is returned elected. Yana cewa ne gwamna Doyi Diri na jam'iyyar PDP wanda shine ya lashe zaben kujerar ta gwamna a jihar ta bayarsa da kuri'u 175. Ya za kuma aji cewa yayin da kasar jamus ke shirin ta sakiyar dubban 'yan najeriya marasa takardun zama wasu da abin ya shafa sun ce abin da kuntatawa to sai da kuma wasu 'yan najeriya din da ke jamus na cewa da yawancin mutanen mu suna zuwa su zauna a kasar nan ne ba za su je su yi aiki ba ba zai yi ka zo kasar mutane ka zo ka zauna ko ka dinga ansa kudaden su kana ci musu kuɗi wasu yan kasa suna ta aiki tukuru kai kuma kai a matsayin ka na bako da ka zo maimakon ka tsaya ka dage tsayin daka ka yi aiki tsakanin ka da Allah ka sa ka taimaki gwamnatin kasar su a sai ka bige da kuɗin su kai ta ci Idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa rashin noma a yankin agadas sanadiyar rashin isasshen ruwan sama ya sa ana hasashen fuskantar rashin wadataccen abinci muddin ba a ɗau wani mataki ba. Sai dai a mana aikin gafara saboda yau ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba. To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniyar mai karantowa Aisha Mu'azu. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta shifa da ke Gaza ta daina aiki a matsayin asibiti sannan sannan asibitin mafi girma a Gaza na cikin wani mummunar yanayi. Shugaban na WHO ya ce harbe-harbe da babu kakkautawa ta daɗa da tada bama-bamai a kewayen asibitin ya ta'azzara wato ya ta'azzara yanayin da ake ciki firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya shaida a jiya lahadi cewa babu wani dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da ke asibitin shifa lami lafiya sannan ya faɗa cewa mayakan hamas suna ƙoƙarin ganin sun jefa su cikin mummunar yanayi sai dai kuma ana ci gaba da lugudan wuta a kusa da asibitin wanda ya kasance mafi girma a gaza a kana shugaban asibitin muhammad abu salmiya ya ce an yi wa asibitin kawanya an dakatar da kula da wasu majinyata a asibitin sakamakon rashin man fetur wanda ya sanadiyar mutuwar jarirai biyu sannan kuma majinyata da yawa na cikin haɗari ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba netanyahu ya ce isra'ila ta baiwa asibitin na shifa man fetur amma ya ƙi karɓa. Wani rahoto na jaridar Washington Post ya ce ana zargin wani jami'in sojin Ukraine da ne shirya kai hari akan bututun iskar gas na Nord Stream a bara inda ya ambaci wasu majiyoyi da bayyana ba a Ukraine da Turai. Babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin na ranar 26 ga watan Satumban 2022. a wajen tsibirin Bornholm a Denmark wanda ya lalata bututu uku cikin hudu da ke karkashin tekun Baltic. wanda ke tura gas zuwa turai daga rasha roman shalvinsky wani kanar mai shekaru 48 wanda ya aiki a ƙarƙashin rundunar ukraine ta musamman shine ya kitsa harin da aka kai kan bututun gas din nord stream a bisa bayanan mutanen da ke da masaniya kan rawar da ya taka a cewar jaridar ta washington post a ranar asabar wani mai magana da yawun sojin ukraine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai reuters cewa ba shi da wata masaniya a game da ikirarin ma'aikatar harkokin wajen ukraine da hukumar tsaron cikin gida ta kif ta sbu nan take ba su ce uffan ba a game da batun an yi harbe-harbe a wata makarantar yahudawa da montreal a jiya lahadi lamarin da ya kasance na uku cikin ƙasa da mako ɗaya da ake kai hari makarantun yahudawa a birnin na kadada yayin da rikicin isra'ila da gaza yake daɗa ta'azzara wato 'yan sanda suka sanar da manema labarai kafar watsa labarai na cbs ta ruwaito cewa babu wanda ya samu rauni sai dai harbin ya shafi ginin yashiva gedola a montreal harsashe sun huda bangon ginin sannan akwai alamun harsashe da aka harba bayan da mazauna yankin suka ji karar bindiga da sanyin safiyar jiya lahadi a sauran makarantun biyu a montreal na montreal duk an ruwaito ganin ramin da harsashen suka huda cikin kofa da safiyar alhamis kamar yadda kafafen watsa labarai na cikin gida suka ruwaito ba a tabbatar ko akwai wata alaka tsakanin hare-haren makarantun da ke yamma da birnin ba a ƙarshe sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da iran a siriya a jiya lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan amurka wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da amurka take kai hari wasu wurare a siriya wanda ta ce suna da alaƙa da iran wacce ke tallafawa ƙungiyoyin mayaka daban-daban wanda washington ke zargi da ta'azzara hare-hare akan dakarunta a gabas ta tsakiya dakarun amurka sun kai hare-haren da suka auna wasu gine-gine da ƙungiyar mayakan iran na irgc ke amfani da su a gabashin Siriya da kuma kungiyoyi masu alaka da Iran din a matsayin martani kan ci gaba da kai hare-hare kan ma'aikatan Amurka a Iraki da Siriya. Austin ya shaida cikin wata sanarwa. Amurka ta auna wani wuri da aka alakanta ta da ma'ajin makaman Tehran a Siriya a ranar Laraba. Kana ta kuma auna wasu gine-gine a kasar a ranar 26 ga watan Oktoba wanda ta ce Iran ce da ƙawayenta suke amfani da su. O oh, Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji hukumar zaɓe ta ayyana gwamna Duye Diri na jama'iyyar PDP a matsayin wanda ya ci zaɓen gwamnan jihar Bayelsa Lami Abakar gare ka. Hukumar zaɓe ta ƙasa ta sanar da ɗan takarar gwamnan jihar Bayelsa kuma gwamna mai neman wa'adi na biyu Musta Doyidiri a matsayin wanda ya lashe zaɓen kujerar gwamna da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata kamar yadda baturen zaɓe ya sanar kamar haka. PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby yana cewa ne gwamna doyi diri na jam'iyyar pdp wanda shine ya lashe zaben kujerar ta gwamna a jihar ta bayelsa da kuri'u 175,196 yayin da abokin takararsa chief timothy silva tsohon gwamnan jihar ta bayelsa kuma tsohon ministan man fetur na najeriya wanda ya samu kuri'u 110,108 yayin da dan takarar gwamna na jam'iyyar labour ya samu kuri'a 905 zaben dai na gwamnan jihar Bayelsa wanda ya gudana cikin kwararan matakan tsaro duk da haka dai an samu matsaloli musamman na tashe-tashen hankula a yayin zaɓuɓɓukan inda bayanai suka nuna cewa wasu 'yan bindiga sun bindige wani mutum a yayin tattara sakamakon zaɓen a jihar ta Bayelsa bayan bayyana sakamakon zaɓen na gwamna da aka yi ta tirka-tirka a kai bisa la'akarin cewa yawan ƙananan hukumomi takwas da ke jihar ta Bayelsa mafi yawanci a cikin ruwa suke kawo yanzu dai al'ummomin jihar ta bayelsa bayan bayyana sakamakon zaben suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kamar haka we are all happy we are grateful we give god all the glory he's trying in his leadership so we pray that god wannan tana cewa ne ina cike da farin ciki ta yadda dan takararmu kuma gwamna mai ci a yanzu da diri ya samu nasarar lashe zaben kujerar gwamna karo na biyu wannan abin farin ciki ne a gare mu kuma muna fatar zai gudanar da ayyuka na raya kasa a shekaru hudu masu zuwa. Ita ma dai jam'iyyar APC da ta faɗi zaɓe a jihar ta bayelsa wadda ɗan takararsta Mr. timothy Silva ya yi mata takara ta ce ta yi watsi da sakamakon zaɓen. Mr. Nange James wani wakili ne a yayin tattara sakamakon zaɓen ya ce. There's a of financial Yana cewa ne wannan zaɓen gwamna da ya gudana a jihar Bayelsa yana tattare da makudi kuma muna ganin an yi amfani da kuɗi da ma rikita-rikita da 'yan bangar siyasa musamman a wasu ƙananan hukumomi da dama a jihar ta bayelsa kuma mun ga an yi amfani da jami'an tsaro sannan kuma an samu jami'an tsaro ɗauke da kayan zaɓe kaga wannan abin takaici ne ba mu yadda da wannan sakamako ba kuma nan gaba kaɗan jam'iyyar mu ta apc za ta ɗauki matakin da ya kamata domin ƙalubalantar wannan hukunci a gaban kuli'a shi ma wani mai sa ido a zaɓe da ya kula da yadda aka tattara sakamakon zaɓe a jihar ta Bayelsa ya ce. Ba da status, baya am an accredited observer in the just concluded gubernatorial election in Bayelsa State. Yana cewa ne ni mai sa ido ne a tattara sakamakon zaɓe ko da yake dai tsarin mulki bai bani dama ba na bayyana safi hancin zaɓe ko akasin haka amma dai abu mai muhimmanci shine mun sa ido kuma an tattara sakamakon zaɓe lafiya ba tare da tashin hankali ba kuma an yi aiki kamar yadda kundin doka ya tanada. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yanaguwa, Najeriya. To a gaida Lamido daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Jamus inda gwamnatin kasar ke wani shiri na maida dubban 'yan Najeriya marasa takardun zama zuwa gida Najeriya sai dai akasarin waɗanda abin ya shafa na cewa babu sufa babu zuwa Najeriya. Ramutu Garba gare ki. Ziyarar shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz a Najeriya watan Oktoban da ya gabata za a iya cewa ta tayar da kura a tsakanin 'yan Najeriya mazauna Jamus musamman ma waɗanda ke zama ba bisa ƙa'ida ba Batun dai a ta sakeyar 'yan Najeriya kimanin dubu goma sha biyu gida ya janyo martani inda akasarin waɗanda al'amarin ya shafa ke sukan shugaba Bola Ahmad Tinubu kan amincewar da ya yi na mayar da 'yan ƙasar gida daga Jamus. Sun ce ba tare da ya yi la'akari da wahalhalun da suka tilasta musu barin ƙasar don neman rayuwa mai inganci ba. To waɗannan matan da ke neman mafaka da suka nemi a sakaya sunansu ta farkon na cewa ah, ba abin da zai sa na koma najeriya a lokacin da nake najeriya yarana ba sa zuwa makaranta mun sha kwana da yunwa mijina ba shi da aikin yi ga tashin hankali na rikicin kabilanci da ya tilasta mana barin kasar gaskiyar magana ba inda zani ai ba zai yiwu ba ne ta ce zama a jamus daram don tuni na nemi lauyan da zai tsaya min don na cimma burina Binciken da muryar Amurka ta gudanar a game da waɗanda ke zaune ba bisa ka'ida ba a Jamus ya gano cewa da dama daga cikinsu sun zame ma gwamnatin Jamus jidali. Wani tsohon ɗan gudun hijira mai suna Haruna Salisu da aka fi sani da Cizo Germany da labarin hijirarsa zuwa Jamus ya ɗauki hankali a Jamus da ma wasu ƙasashen Afirka. ya yi tsokaci kan halayyar wasu daga cikin 'yan Najeriyar da ake magana a kansu da a ganinsa shi ya tunzura gwamnatin Jamus ɗaukar wannan matakin. to yawanci mutanen mu suna zuwa su zauna a kasar nan ne ba za su je su yi aiki ba ba zai ka zo kasar mutane ka zo ka zauna ko ka dinga ansa kudaden su kana ci musu kuɗi ba su yan kasa suna ta aiki tukuru kai kuma kai a matsayin ka na bako da ka maimakon ka tsaya ka dage tsayin daka kai aiki tsakanin ka da Allah ka sa ka taimaki gwamnatin kasar su a sai ka bige da kuɗin su kai ta ci a gwanda zaga ya zo kawai sai dai tayiwa suna nan zaga sun zo sun cika ka ga mace ba ta zuwa aiki sai dai sai tayiwa kawai to Jamus da Najeriya dai sun amince da shirin a faɗaɗa cibiyar nan da ake tsugunar da waɗanda aka mayarwa Najeriya daga Turai don koya musu sana'o'i na dogaro da kai da sauransu. Tony Tuklan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus reshen birnin Dortmund kuma tsohon ma'aikaci a cibiyar da ke kula da ƙaurar jama'a ya ce babu hikima a wannan al'amarin musamman yanzu da Jamus ke da bukatar ma'aikata. Uh, ya ce Jamus na bukatar ma'aikata kowa ya sani, ai ya kamata a tantance waɗanda suka zame mu gwamnati nauyi daga waɗanda suka taimaka ma ƙasa ta fannin aiki, musamman ma waɗanda ba su taɓa aikata kowane laifi ba. Me zai hana shigar da wannan rukunin cikin tsarin ƙasar na koya musu sana'a daga bisani su taimaki ƙasar. Amma a ce za a tilasta mutum koma ƙasar da ya guje cewa bayan ya jefa rayuwarsa cikin haɗari kafin ya shigo Jamus babban kuskure ne. To dubban mutane dai ke neman mafaka a Jamus a kowace shekara. Daga ciki dai akwai 'yan Najeriya da dama. To kawo yanzu dai ba dai tsayar da ranar da za a soma aikin mayar da dubban 'yan Najeriyan da aka faɗi gida ba tukunna sai dai da dama daga cikin waɗanda ake son mayarwa sun ce yanzu suna cikin yanayi na rashin tabbas. Ramatu Garba Baba muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. aka yi da ramatu daga jamus kuma bari mu dawo afirka inda masana da sauran masu hasashe ke gargadin cewa za a fuskanci matsalar rashin wadataccen abinci a yankin agadas na jamhuriyar nijar sanadiyar rashin isasshen ruwa muddin ba a matakin da ya dace ba hamid mahmud gare ka A shekarar bana manoma a jihar Agadansu da ke arewacin Nijar sun samu kansu a cikin hali na tsaka mai wuya sakamakon karancin ruwan saman da aka fuskanta a damunar bana lamarin da ya tilasta kusan kashi arba'in na manoman barin gonakinsu domin zuwa wuraren haƙo zinare. Adam Efangal shine magajin gari yankin Tablet ya bayyana girman matsalar. Bana bata samu isassun ruwa na jaraken ma sai da suka sake su. Babu ruwa isassu dole ne a samu karancin noma saboda a wanga lokaci abinda ake noma da yawa shine albasa za ta ragu sosai sauran ababen da ake noma kamar dawon masara za su rage alkama ka gani inda babu ruwa ba zai yi haka nan ba babu ruwa mutane har sun fara shifka sun bari wannan kenan wannan mutane dole su bari gaba daya ma su ta yi neman zinariya sai su mai da hankalin su wajen neman zinariya ko sun samu sa'a su samu wani abu daga can wajen babu wani yanki a jihar agarsu da ake aikin noma da tsira daga iftila'in lamarin da ya sanya manoman tafka asara mai yawa in ji madugu nuhu mamba a majalisar manoman jihar agadez shi yasa bana amfanin da muka samu gaskiya ya rage sosai cikin kashi uku kashi biyu ne muka samu ku saboda babu isasshen ruwa wanda za su ci gaba da ba da ruwa kowa ya dauki daidai abin da yana tsammani ruwan da gare shi za su isar da abin da ke amfani manoma masu yawa ne da yake cikin barazanar rasa amfanin su sakamakon bullar kwarin da ke lalata amfanin gona to sai dai tuni aka ɗauki matakin yin feshin magani a su a ce cewar Muhammad Ma'azu wanda ke kula da manoman a jihar Agadez. Kasan dun wanda ya ce noma baya rabuwa da kwarurruka. To in ka ɗauka tun damuna an tawa da haka je karshe kullum ana samun kwarurruka. To kwarurruka yanzu da kamar suka sha mu kai shine akwai hwara. akwai wanda eh, kwari ake ce ma thrips shi jikin huri ake samun shi kuma akwai abin da ake ce ma pisiro min yaki cikin eh, eka da biyar muka sa maganin nan na matakan ka ɗauke su gaskiya shi ne hanya ta maganin wannan kamar matsala ko da ta zo ta. Domin tabbatar da ganin an samu mafita kan irin matsalolin da manoman suke fuskanta yasa hukumomin mulkin soja a Nijar ke shirin ɗaukar matakai domin inganta harkokin noma. Ibra Bulama gwamnan jihar Agadez. Musa da waga bana an yi masalar ruwa an yi ruwa an san da shi kenan duk ma'aikata wanda suke manoma da makiyaya mun san da akwai matsaloli za mu gani matakai da ya kamata a doka bisa wanga rashin ruwa da an yi waga shekara. Masana dai na gargaɗi kan yadda matsalar ka iya haifar da karancin abinci da kuma hauhawar farashi a kasuwannin ƙasar Nijar da ma wasu ƙasashe a Afirka ta yamma irin su Benin, Senegal da Ivory Coast duba da cewa ƙasashen sun dogara da Nijar ne wajen shigar musu da kayan amfanin noman irin su albasa, alkama da kuma dankalin turawa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid. To masu saurari kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A Najeriya, gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin kasar yankin da ke fama da ta'annatin 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane don amsa kuɗin fansa, inda ta hana gudanar da duk wasu manyan tarika ko kuma bukukuwa cikin dare. Ta kuma tsara yadda za a gudanar da waɗanda za a gudanar da su da rana. Wannan yana kunshe ne cikin sanarwar da kwamishinan yaɗa labarai da al'amuran cikin gida honorable balla salisu zango ya bada ya ce dokar da ta fara aiki nan take saboda haka gwamnati na gargaɗin jama'a da su bi wannan sabon umarni sau da kafa domin duk waɗanda suka saba za a hukunta su dokar da ta shafi duk wasu manyan tarika da bukukuwa na addini da na nishaɗin jama'a wannan dokar bata shafi lokutan sallah ba musamman kamar su sallar magariba isha'i da kuma na asuba wanda ake yin shi gabanin ketowa alfijir su ne kaɗai waɗanda aka yarje a gudanar da su. Hakanan kuma dokar ta buƙaci masu son gudanar da tarurruka da rana da su nemi izini wajen baturan 'yan sanda na ƙaramar hukumar su wato gpo kafin su aiwatar da wannan taro domin dalilai na tsaro ɗaukar wannan mataki dai na da nasaba da iftila'in da ya afkawa wasu masu bikin maulidi a lokacin da 'yan ta'adda suka kai masu hari inda har suka yi awon gaba da wasu mutane da dama ya zuwa daji amma wasu suka rasa rayukansu kamar da yadda kakakin landunan 'yan sanda ta jihar katsina asp abubakar sadiq ya yi man bayani kwana ɗaya da auko wannan lamari a ranar biyar ga watan novemba shekara ta 2023 da misalin karfe 11 na dare a mutanen ƙauyen rigar kusa da ke karamar hukumar musawa a jihar katsina suna cikakka da bikinsu na maulidi wasu bata garin 'yan ta'adda suka kai musu farmaki a gurin da suke wannan maulidi a inda suka bude musu wuta a da samun wannan rahoton jami'an mu sun garzaya wannan guri a inda suka yi bakin kokarin su gurin koran wa'innan 'yan ta'adda rahoton da aka tattara a wannan lokaci an samu kimanin mutane goma sha takwas wanda suka samu rauni a sakamakon wannan hari da kuma kimanin mutane tara da suka rasa ransu a halin yanzu rundunar hayan suna kan gudanar da bincike kuma dakarun rundunar suna wannan daji da zummar samun kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika a mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan runduna cp aliyu abubakar musa yana mika ta'aziyar shi ga 'yan uwa da abokan mamaci kuma yana mai tabbatar masa da cewa rundunar ba za ta kasa a gwiwa ba gurin tabbatar da cewa an kamo da kuma gurfanar da waɗanda suka aikata wannan aika-aika har yau a game da tsaro rundunar tsaro ta jihar katsina ta sami nasarar dakile shirin ta'addanci a yankin yan kara cikin karamar hukumar mulki ta faskari ga kakakin rundunar da karin bayani da misalin karfe uku da rabi na dare a rundunar ta samu wasu bayanan sirri wanda suka nuna cewa an ga 'yan ta'adda dauke da muggan mukamai misali bindiga kirar ak-47 a cikin wata gona da ke wajen ƙauyen 'yan kara da ke karamar hukumar faskari a da samun wannan bayanai babban jami'i mai jagorantar 'yan sanda na karamar hukumar faskari wato dpo na wannan yanki a ya jagoranci 'yan sanda da kuma 'yan bijilanti da 'yan jami'an katsina state security watch ko a izuwa wannan guri a zuwansu wannan guri ke da wuya wayannan ɓata gari suka buɗe musu wuta a inda su ma suka mai da wannan wuta aka samu musayar wuta inda jami'ai suka yi nasarar harbe har lahira ɗaya daga cikin waɗannan ɓata gari kuma suka yi nasarar kwato harsashen bindiga ƙirar ak-47 imanin guda 185 sai kuma harsashen bindiga ƙirar type 06 kimanin 90 da kuma gidan harsashi na ak-47 wato magazin guda goma sha uku bayan wannan musayar wuta bincike ya nuna cewa wannan dan ta'adda da aka samu nasarar harbewa wani mai suna nazifi ibrahim mai kimanin shekaru 22 da haihuwa a ɗan asalin ƙauyen unguwar tsamiya da ke karamar hukumar faskari ta jihar katsina ya girma kwamishinan 'yan sanda a yayin yabawa jami'an ga irin jajircewa hazaƙa da kuma ƙwarewa a fagen aiki da suka nuna a yayi kira ga sauran jami'an tsaro da ke cikin jihar baki ɗaya da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don ganin an kawo karshen wannan al'amari na rashin tsaro a wannan jihar kuma har ila yau ya yi kira ga ɗaukakin al'ummar jihar da su ci gaba da ba wa jami'an tsaro gudunmawa da kuma ƙwarin gwiwa don ganin cewa an shawo kan wannan matsalar tsaro A wani labarin kuma, dandana 'yan sanda ta jihar Katsina ta dakile harin garkuwa da jama'a wanda 'yan ta'adda suka kai a yankin karamar hukumar mulki ta Jibiya inda har suka ceto mutane ukun da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗannan ɓata gari waɗanda suka kai wannan hari a ƙauyen gogalo cikin ƙaramar hukumar ta jibiya ganin wannan al'amari ya ci ya cinyewa haka ya sanya na tuntuɓi babban kakakin rundunar 'yan sanda shiya ta goma sha hudu da ke jihar katsina csp gambo isa don majishin me ke sakon shi ga jama'a na yayi kuwa abubuwan da ya kamata mutane su yi don taimakawa jama'an tsaro wajen tabbatar da an dakile tare da murkushe ayyukan ta'addanci a wannan jiha da kuma sauran jihohin da suke cikin wannan shiya babban kira ga al'umma ne lallai wannan yaƙi da ake yi da ta'addanci ba ma shi kaɗai ba da sauran miyagun laifuka lallai al'umma ya kamata ta haɗa kai da jami'an tsaro domin jami'an tsaro ba za su iya yi ba sai da taimakon su. saboda haka dukkan wani labari wanda yake mai mahimmanci wanda yake zai taimaka mana yana da kyau a sanar da mu domin mu ɗauki matakin da ya dace kuma rundunar 'yan sanda ta ƙasa musamman wannan shiya tamu a ta sha hudu wacce ta hada da jihar katsina da kaduna kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina da sauran jami'an tsaro kai baki daya ana iya bakin kokari domin ganin cewa al'umma sun zauna lafiya ko a cikin satin nan an yi wata gagarin nasara inda allah ya ba mu nasara ka kai su mame a karamar kuma faskari kuma an kashe wani babban dan ta'adda kuma an sami muggayen makamai da harsashe a hannunsa saboda haka iri-irin waɗannan nasarorin suna nan da yawa ana ta samu kuma wannan yana da nasaba da kokarin da ita kanta gwamnatin jiha take yi haɗin kai da wannan sababbin 'yan fisko da aka ƙaddamar da sauran jami'an tsaro kuma alhamdulillahi a kwalliya tana biyan kuɗin sabulu har ila yau kuma eh, an samu irin wannan gagarumar nasarar ita ma a karamar hukumar jibiya allah ya ba da nasara shi ma an samu wani gagarumin ci gaba har a ba tsari ma an samu csp gamba isa babban kakakin rundunar 'yan sanda shiya ta goma sha hudu da ke jihar katsina ayyuka na tsaro abu ne da rera taya a kan mahukunta da jami'an tsaro har ma da mutanen gari da ƙauyuka ta hanyar ba da bayanan sirri a kan lokaci don daƙile lalamura ba sai an aiwatar da su ba hakan shine hanya mafi a'ala game da kokarin da ake sanci abin numfashi murai amurka daga katsina a najeriya to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa'a ta takaice To Ibrahim a takaice. Shugaban kungiyar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta shifa da ke Gaza ya daina aiki kamar yadda ya kamata sannan asibitin mafi girma a Gaza na cikin wani yanayi mai tsanani da haɗari. shugaban na who ya ce harbe-harbe da babu kakkautawa da ruwan bama-bamai a kewaye da asibitin ya tsananta mummunar yanayin da ake ciki firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya shaida a jiya lahadi cewa babu dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da rikicin ya ritsa da su a asibitin shifa lafiya wani rubutun da jaridar washington post ta wallafa ya ce wani jami'in sojin ukraine ne ya jagoranci wani hari a kan bututun iskar gas a nord stream a bara tare da ayyana wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba a ukraine da turai babu wanda ya dau alhakin kai harin na ranar 26 ga watan satumban 2022 a wajen tsibirin bornholm a denmark sakataren tsaron amurka lloyd austin ya gana da takwarar aikinsa na koriya ta kudu shin won sik a birnin seoul a yau litinin domin tattaunawar da suka saba kan tsaro a duk shekara a yayin ganawar austin da shin sun taba hannu a wata yarjejeniyar tsaro da aka yi wa garin bawul wanda manufarta ita ce dakile manufar koriya ta arewa ta mallakar makaman nukiliya da barazanar harba su An yi harbe-harbe a wata makarantar Yahudawa da ke Montreal a jiya Lahadi, lamarin da ya kasance na uku cikin ƙasa da mako ɗaya da ake kai hari makarantun Yahudawa a birnin na Kanada yayin da rikicin Isra'ila da Gaza yake daɗa ta'aziyya da Gaza yake da Kanada kai hari makarantun Yahudawa a birnin na Kanada yayin da rikicin Isra'ila da Gaza yake daɗa ta'azzara. 'Yan sanda suka sanar da manema labarai. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da iran a siriya a jiya lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan amurkan wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da amurka take kai hari wasu wurare a siriya wanda ta ce suna da alaka da iran wacce take tallafawa ƙungiyoyin mayaka daban-daban da washington ke zargi da ta'azzara hare-hare a kan dakarunta a gabas ta tsakiya To masu sauraro da haka fa muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen waɗanda za su kasance masu ƙayatarwa kamar da yadda muka saba gabatar muku. yanzu dai a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin ta kuma gabatar muku da labaran duniya da producer mu fiona nandandu da kuma injiniyar mu ta yanzu a sayyida hamdun ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya wasalam sai allah ya kai mu gobe.